daidai da sha biyu ga watan nobamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na ɗari da casa'in da biyar daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi a dimashki allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan muraƙaba inda malin ya tattaro mana ayoyi da hadisan annabi waɗanda suke mana hannunka mai sanda bayan umarnin da ke cikinsu akan mita ka tsantsan mu kiyaye dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala bayan da muka ji wasu daga cikin hadisan tumala ya fara kawo mana maganganun manyan malamai da suke karantar da yadda ya kamata kuma ya dace mutum ya zama yana da muraƙaban kanshi da kuma kiyaye abubuwan da za su kai shi zuwa ga mahallaka a yau malam ya ce ya ƙolubun alƙayyim rahimahullahu ta'ala ibn alƙayyim allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce wa ƙila malamai sun farfaɗi cewa man hafaza hazihil arba'a ahraza dinahu man hafaza hazihil arba'a ahraza dinahu duk mutumin da ya kiyaye ya tsare waɗannan ababe hudu to hakika ya tsare addinin shi to kuma a lokaci ɗaya duk mutumin da ya kiyaye addini to ko zai kiyaye mutunci waɗannan ababe guda hudu ya ce allahazat walhatarat wallafzat walhatawat allahazat duk mutumin da ya kiyaye lahaba ya kiyaye lokaci daidai da sekon ɗaya da abin da zai mulahazanto a cikinsu wal khatarat da abin da zai bijiro mai a cikin zuciyar shi wallafazat da abin da zai furta na zance ko kalma a lafazin bakin shi wal da abin da zai taka a cikin harkoki na yau da kullum na gudanarwan shi duk wanda ya kiyaye waɗannan ababe hudu ya bi dokoki da tsarin Allah a kansu wannan ya kiyaye addinin shi duk wanda gaga ya shiga matsala ko dai kila lahaza ce ko khatara ce ko lafaza ce ko khatwa ce waɗannan abu hudu ne an gano wannan da kyau ku duk wanda ya taka tsantsan ya tsare ya kiyaye waɗannan to ya rabauta an للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب arba'a. mala ya ce ya kamata ga ya zama bawa ba na suhi ka zan kai ne security na kanka da kanka kan waɗannan ababe guda hudu ba wanne zai sama ido ya tsaro ya tsare zuciyanka ya tsare gabanka ya tsare bakinka ya tsare ko a kai ne za ka zan bawa kai ne security na kanka ka fi kowa sanin kanka ka fi kowa sanin me zai je dawo wayo lazimin ribat ala tsohuriha ka lazimci zaman dako na sa ido na keke da keke akan dukkanin waɗannan kafafe da zai iya kai ka zuwa ga mahallaka kai maza ka tarbe ka tsari ha faminha yadkhulul Ado, ta ɗaya daga cikin waɗannan kafafe huɗu ne maƙiyinka zai samu zarafin sadaɗowa ya cin maka su hilali diyar fayatbaru ma ala tatbira ويتبروا ما علوا tatbira mala yake cewa makiyinka fayajjusa khilalad diyar zai rika sadadowa ta tsakankanin waɗannan a matsayin kamar unguwa kamar ɗakuna kamar sasa sasa ya shi yadda ka san ɗeran masa zul zul zul kun gano wannan haka shi ɗin zai zo a sai yana ƙoƙarin haifar maka matsala mun gani sai a waye gari ya haifar maka da tasgaro mai girman gaske ayin sotul isra mala yake son ya ɗauke ta ya amfani da ita sai canza wani abu to malam zai mana sharhin waɗannan ababe guda hudu sai ce fa'amman laharat fahiyar ra'idatu shahawat kaga abin da yake lahazantowa da idanka na ɗan takaitaccen lokaci ƙat to wannan shi ne kibiyar sha'awa wa rasuliha kuma ita ke aikawa ga ɗan saƙo wanda in ba ka yi kaffa kaffa kai taka tsantsan ba zai je dawo maka da mummunan aiki wa ha. aslu hifzil farj kun ga kare lahazan idanka abinda za ka lahazanto da idanunka to wannan shine asalin matakin tsare farji faman a talaka basarahu duk wanda ya saki idan shiga komi aure da nafsahu mawaridal muhulakat to wannan ya kai kanshi a magangaren hallaka ma'ana ka zauna duk abin da ka ke son ya gani ya gani na hotunan batsa jibi ne zama ne a kan titi duk wacce ta wuce duk wanda ya wuce kana nan kai dan sa ido kai dan leke-leke da dube-dube da hange-hange to ka kai kanka zuwa ga magangaren hallaka duk wanda ya saki irin shi akan yana sha'awan komi ya gani ko na rantse da Allah ya shiga bala'i an gani kuma ba za ka gane ka shiga bala'i ba sai lokacin ka ya kudi sai lokacin ka ya kudi sau ido na gani zai aika ma zuciya zuciya tana ansan saƙo za ta aika mu gabbai wannan aikin ana yin shi a ƙasa da sakon ɗaya ne kuma ga ɗan yana can a zuciyan ya yi sansani Allah Allah yake tabbatar da ya haɗa ka rigima da mahalicinka daga lokacin da ko ka ɓata da Allah to ka shiga musiban duniya da lahira kai asarin duniya lahira ta lalace Allah madaukin sarki kiyaye wa min afatin nazar an yurathal khusran abin da yake daga cikin aibin ido da abin da ido ke hangowa da hasasowa shine yana gadar wa mutum hasara wa zafrat wal harakat yana wa mutum lalacewa da shiga cikin matsalan da fitan shi zai zama da wahala waƙad ƙil inda jisrul lahazat aisaru min dawamil khusrat hasarat mali kaga gada na abin da idanka yake lahazanto maka aisaru wannan ya fi saukin hallakar da kai min dawamil hasarat na abubuwan da zai dawwaman maka da hasara mafi girma duk abin da gaba zai yi ko yana bin bayan abin da ido ya gani ne ok ma da ya ce inna hafzul lahazat kun ga tsare abin da ya shafi ido abin da ido zai gani ai sauru shi ya fi sauƙi min wamil hasarat sama da abin da za ka je ka afka na hasara da fitinin da zai samu ka tsara idan ba daɗi to ya gari shi da wancan mun gane ba jisir ba ne an gane wannan da kyau ko idan ka zai so ya kalla dan zuciyanka na nuna ma yi yi yi yi don shaɗin yana can ya kafa kujeran shi a cikin zuciyar naka to ka danna wannan ganin ka haƙura ya fiye maka don wallahi in ka biye ma abin da ido ke gani ko ka fada wani da na sanin za ka sha mamaki ni na san wasu daga cikin ma'anan har zuciyarsu ta gara masu wani asarar da suka yi a baya A gani duk wanda gaga ya fada cikin harka na kwaɗayi ya shiga matsala irin shi gano mashi wani ya mallaki kaza ko wance tana da kaza nima ina son in mallaka ko in zama nima na samu wannan dagaran da kamar idan ka yana hange-hangen abubuwa ko na kwaɗe-kwaɗe can abin da wasu ke da shi ko sai ka shiga cikin matsala kana gani kawai kawai da kai zuciyar na so ga gamsar da ita ba matsala inda rai da rabu an gani ma'anin inda rai da rabu shine inda kana raye ba mutuwa kai ba kana son watan wata rana kai ma za ka rabota da wannan abu kawai ka yi haƙuri al'umma annabi kuna fahimtar wannan Allah shi kyauta wa amma khatarat wa amma al-khatarat fa sha'anuha abu. mala yace abin da ke darsasuwa a cikin zuciyar bawa kuwa to wannan al'amari ne mai hadarin gaske mun gane abu ne mai wahalan magancewa abin da zai faɗo ma a cikin zuciya kai ta saƙa kaza kai ta ƙulla kaza kai ta hasaso kaza to abu ne mai wahala mun gano wannan da kyau ko ka iya magance wannan abu to amma akwai matakan da za ka bi ka daƙile shi <clears throat> fa innaha mabda'ul khairi wa shar sau da abin da ke dannowa a cikin zuciyarka wannan shine mabda mafarin alkhairi ko mafarin sharri daga ran da ka saki zuciyanka ko sai Allah maɗaukin sarki ya fuskantar da kai alheri to shikenan ka zama mai alheri daga ran da ka saki zuciyanka sai ya zama sharri ne ya faɗo cikinta shikenan ka zama masharranci an gano wannan zai zama ka koma bawon zuciya abinda zuciya ke riya ma shi kau za ka yi ta yi musamman ya zama ko wani mugun aboki ko muguwar kawa da ke ta da ɗaya daga cikinku za su yi ta ƙoƙarin saita ku a kan wannan mugun aiki sai zuciyanku te ta hasasowa tana ta ɗarsasowa tana ta bijiro muku da ababe iri-iri su sun ɗaura ku a matakin hallaka uku zuciya kuma sai ta ingiza ka ta ƙara tar da kanka mun gano wannan sai ke ganin ake gaya ma iyaye su sa ido game da suwa ke hudda da 'ya'yansu ganin suke kawai ai ana son a takura ma 'ya'yan ne suna sake ɗan lokaci kaɗan 'ya'yansu sun zama tarihi sun yi asararsu ba za su amfana da su ba sam kuma su ma ba za su amfani kansu ba ba za a kai ko ina ba su duka za su komo suna nadama da dana sani su duka da iyayen da 'ya'yan duka isa kowa yi a hankali amin kana sakaci da wannan ka saki zuciya ta tafi yadda take so to za ga abubuwan da za ta zuwa marasa kyau mala ya ce wa minha ta tawalladu iradat wal himam wal azaim ta hanyar abin da mutum yake faɗo mai a cikin zuciya ne nufi da himma da zabara akan ababe suke zuwa idan ya zama zuciyanka abin da ya faɗo mata alkhairi ne to za ka nufe shi za ka sa himma za ka sa ƙwazo a kan shi haka idan sharri ne kun gano wannan duk wanda ka ga yana aikata abun banza ko tunanin ne ya zo mashi ko aka gaya mai ko ya gani to sai wannan ya zauna a cikin zuciyar shi to irada za ta zo zai nufa abin zai sa himma ƙwazo zai biyo baya amma menene abu na farko wanda ya fara faduwa cikin matsalar ne mai tunani ne mun gani shi yasa za ku fahimci muhimmancin littafin da muke karantawa na al'amnil fikiri bala ya ce fi famar a khataratihi duk wanda ya zama mai gadin abin da ke ɗarsa so mai a cikin zuciyar shi malaka zimami nafsihi to wannan zai mallaki linzamin kan shi wa ƙahara hawahu kuma zai fi ƙarfin son zuciyar shi amma daga sanda kawai abu ya faɗo ma sai ka aikata ko ka faɗa ka kashi kanka murus mun gani to za ka yi ta magana kan son zuciya tsammanin ka din mai sauraron ka ma sakare ne irinka saboda kawai daga hatsar sai kan mai da shi hakika an gano wannan da kyau ku da wannan ne za a ga waɗanda ba san rayuwa ba shashashai kawai za a zauna sai wannan ya zo da hatsar wannan ya zo da shirme sai a raɗa maganganu na ƙarya sai a ce to aje a faɗa kana faɗa wannan abin sai a rubuta ya zama maka matsala to da hatsar madadin ya zama alheri ne a sai zama sharri ne daga nan yake sabbaba mutum matsala amma kana mallakan abin da ke ɗarsaso ma a cikin zuciya shi shikenan ka fi ƙarfin zuciyanka ba ka ba hawa linzamin ta yana hannunka daga ran da linzamin ya ƙwace a hannunka daga rana an samu matsala komi za ka tunanu wanda bai kamata ka yi mai mummunan zato ba sai ka zo ka yi mashi ita kuma rayuwar nan ku kai hankali da ita Allahin kai ne yau ko ba kai ne gobe ba ka bi komi sannu Allah shi kyauta mala ya ce wa man ghalabarhu khataratihi fa hawahu wa nafsuhu lahu aglabu duk wanda ya zama abin da ke faɗo mai a rai ya fi ƙarfin shi to kaga san rai eh to haka zai rinjaye shi sai inda zuciya ta gada mata ta kwada shi yanzu duk wanda za ga an tare ce barawo ne ga yana ana dukan shi ya dauke kayan mutane wallahi abin ɗarsa so mai yayi daga ga kawai sai rinjaye sai zama hawa to kaga sanda kama shi ko sanda ake zargin shi ko sanda ake hasashen ga abin da yake yi in ya jiwo labarin haka ko abin ya faru a hakika sai ya shiga bala'in da ya fi sanda wancan hatsar ɗin ya zo mashi haka ne shiga ta kai ci ta kai cin da ba zai kare ba istimala ya ce wa manasta hana bil khatarat qadarhu kaharan ilal halakat duk wanda ya dauki abin da ke zuwa mai cikin tunani ba wani abu bane to wannan abin sai ya ja shi zuwa ga halaka iri-iri kunga da wannan ne za ku ji ina yawan yi muku magana game da zaman hira zaman dandali daga nan ne khatarat yake shiga wallahi daga nan ne kana zaune wani sai faɗo ta magana sai gaji ta yi maka to khatar ya shiga ba ka ta juya wannan abu yana shiga sai irada da himma da azama da taso. idan an sa maka kin wani ne ta haka wannan kin zai ta girma a zuciyanka idan mumini ne ka shiga bala'i amfanin da ya kamata ka yi da shi ba za ka yi ba an gano wannan in aka sa maka son fasiki haka za ka yi ta tafiya an gano wannan katarat jama'a sai mun yi kaffa kaffa mun yi taka tsantsan da waɗannan ababen wallahi mu ba abin nan saffa saffa in an ce bari waɗannan ababen ba ana cewa ne ka bari na takura ka ba amma duk sanda za a yi kokarin a nuna ma ga wani abu mai matsala da za ka bar shi a lokacin babu daɗi yayi ba daɗi abin da zafi amma kai za ka amfana da abin nan gaba an gani ma dan adam sai ga shife yana da inci wannan kaji kana da yanci yana daga cikin khatarat daga nan kawai sai ka bi hawa shaidan ya ce yanzu kaman ka khatar an gano wannan da kyau ko daga haka zai ta kokarin sa maka matsaloli iri-iri shi nan ka shiga musiba wanda ba ta karewa Allah shi kyauta wa amma lafazat ma'ala ya ce amma lafazi فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة kaga abin da ya fito bakinka Allah ka kiyaye shi kada ka yarda ka furta magana daidai da kalma ɗaya mara kyau ga komi kuma ga kowa duk yadda ranka ya ɓaci kuwa kuma duk yadda ranka ya ma daɗi yana daga cikin lafazat kaga rubuta karka saki ka rubuta text message ko ka rubuta wasiƙa kai kai postin wani abu a wall ɗinka ko karka saki a waye gari wannan abin ya zama ba daidai ba ne shi sa ta comment da za ga wasu suna kokari su yi akan fostin da wasu suka yi a intanet kai hankali ka lissafa lafazinka karka sake hatsar ya shiga cikin zuciyanka wannan ya ja ka ka je kai comment ga mutumin da ma bai ma isa kai magana ba wannan zai iya zama maka matsala na dindindin jama'a an samu mutane da yawa an kakka masu an tsare sai daga baya bayan da ake tafakin su me yasa kawai abu ne zai gani a wayan wani sai shi dala dan turo man me ya ja mai musiban farko tsakaninku da Allah gani mun gano lahaza yana gani sai mai khatarat zuciyar sai ta ji tana so sai ɗauka ya sa ana zuwa bakin hanya jami'an tsaro farko-farkon nan kawai suna tare ka sai sansoyin ka suna duba ya ga waɗannan abubuwan sai ci shiga ka samu sa kanka a cikin fitina baka san me yi ba ko ana zaune a dandali jami'an tsaro sun shiga ko'ina wannan ɗaya daga cikin ɓangarori ne na ɗauko maka kawai kai ta sakin baki kai ta magana ana nan su fa su ko karga ɗauka yau ka yi yau za su neme ka ba su ba zai iya yiwa wa ka yi gazan ka gama sinan da shekara uku wasu abubuwa sun faffar da ke da alaƙa da wannan ko sai a nemo ka kai ta tunanin yaushe kai wannan abin ka manta su ba su manta ba yadda suke aiki haka aikin da mala'ikun da haka sa a kanka suke yi sanda ka gama tsiyar ka manta su ba su manta ba sun rubuta jama'a mun fahimta sannan karka yadda cikin fushi ko cikin damuwa ko cikin abin da zuciyarka ke so ka furta kalma koya take mara daɗi ga wani karka saki na zagi ko cin mutunci ko bakar magana bahaushe na wata magana yana cewa magana zaren bunu ce in ta fita ko an gama duk wani yanayi da ka gani ko zai wuce no condition is permanent ba wani abin da zai zama dindindin ƙarya ne ba shi duk yanayin da ka samu kanka za a zo wannan yanayin wata rana mai ya wuce rashin haƙuri ke sabbaba mutane matsala an gano wannan kaga lafazin bakinka karka saki duk yadda ranka ya ɓaci sama harshen ka linzami ah. za ka faɗi labarin yanzu ka ya wuce zuciyar ta kwanta kai kana tsammanin ka ci bulus ai an manta wa ya gaya maka ana manta wa ya gaya ma da wani dalili za a manta wannan ma ina muku maganan matsalan da zai biyo ma baya a duniya ne ba wai matsalan ma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai malin ya ce bi Allah ya kallama illa fi ma yarju fihi ribhun wa ziyada fi dinihi kada mutum ya sake furta wata magana koya take sai fa maganin da yake sa ran ya ci riba da samun karuwa cikin addinin shi yanzu misali ka miƙe kayan masuwa na ƙarya ka ci mutuncinsu ka faɗi maganan banza sharri da ƙage da abubuwan da duk ka so tambayin da za a yi ma riban nawa ka samu a addininka riban nawa ka samar ma da'awar annabi da ta samu ci gaba karkashin wannan abin da ka yi riban nawa ka samu babu ku ka shiga bala'i jama'a mun gano wannan da kyau ku ka shiga bala'i za ka samu mutane irin wannan sun ta yawo da maganganun ɓatanci a kan jama'a lafazi sai tsawon lokaci maganan ya zo bai ma da wani tasiri jama'a sun iyadda sun yi gazgatawa an masa kallon uku ahu daga baya sai zo sai su ce da Allah a yafa juna ai a bari ai a daidaita ai kurakurai ne ba a yafi ya irin wannan ai an gane ba a yafi irin wannan ko da wanda aka yi ma ya ce ya yafi ba ta fayafu ba domin ka'idan ƙur'ani illal na tabu wa asulahu wa bayyanu sai sun koma wancan bannan da suka na mutuncin jama'a sun gaya ma jama'a abinda muka faɗi a baya fa ya ne bannan da maganan ta sai sun koma sun gyara ta duka shi ya ka a tuba alaihim haka ne Allah zai karɓi tubansu kawai ka ce waje ka an yabe shi kenan an ta ni ko gangancin wanda ya mai irin wannan ma ba na yin ce na yafe mashi ni in gangancin ma ka ba na yi sai ce kuma abin da ka bata ka gyara in ya gyara na yafe masa bai gyara ba sai mu haɗa babban kujera mun gano wannan da kyau ku shi kenan duk wani ibadan da ka yi a lissafo kawai koma mana makiyinka da baka so ka je lahira kwashi azumin ramadananka a miƙa mai to shekara nawa kai kana ramadan din daga ran da aka ɗibi ramadan ɗinka aka ba wani in ka je gaban Allah zai maka hisabi za a tambaye ka tana ina ba ka fai ba ka shiga matsala sai aka ɗibi sallanka aka ba wani mun gane ka shiga matsala dan ana bude kiyama ka sa abin da ya fara biyan ba su suka dan kar a zo awo bayan an gama maka awo kuma ya zama ana bin ka bashi kaga za a yi ara kuma baya kenan sai an gama kwasan kowa na komi an bashi an yi balansin sannan ne za fara mutane hisabi Allah yana bin ka bashin sallan shekara talatin da ya rayar da kai sai ka zo sai ya zama surutun bakinka ya ja ma an kwashi shekaru sha takwas a ciki an biya mutane sai ka nemo ma'allarsu ko kuma ka je gidan yara madadinsu ka iya kanka wallahi shi sa hadisi annabi ya ce a tadaruna manil muflis ko kun san waye fallasashe suka ce malladi dinara lahu wala dirham annabi ce ina mai yi a ci yau malkiyama Bisalatin, wa zakatin wa siyamin wa kaza wa kaza wa kada ja kada shatama haza wa ƙazafa haza wa daraba haza wa safaka dama haza wa akala mala haza ya zo ya zagi wane ya ci mutuncin wane ye masu wane ƙazafi, ya kaza ya kaza ya kaza sai a ɗibi ladan a ba wani a ɗiba kaza kaza sai zama bai da komi sai a kai shi wuta wallah akwai wanda laifinka kwaya ɗaya gyal zai cinye duk ibadan da ka yi duka duk wanda muke tare da shi halartar majalisun nan ya sha jin ina karka zama ɗan dako ina ji maku jama'a kada a je lahira ka tuno wannan maganar sanda ba za ta yi ma amfani ba ka gama dakon lada duka ka kai lahira da tsarin za ka shiga aljanna da shi kawai sai ga wani shi kuma ya yi da kun zunubi ya kai lahira a ɗibi wannan zunubin a loda ma a kwashe ladanka a bashi ya wuce aljanna kai kuma kai wuta kowa ya hankali da wannan musamman abin da bakunanku ke farta mutane zauna a dandali su ta maganin shugabanni idan mun zo masu wazi mun ce su bari sai su ɗauka wa muna da wani sagi da shugabannin nan ne ba mu da wani sagi game da su ganin su ma mu ba mu taɓa yi ba ballantana ka ce muna da wani sage da su ko ba ma son mu ga su mun gano wannan da kyau ko me amfanin ka gan su me amfanin shi a ciki duk abin da zaka fuskanta ka ce zaka je ka gani kana tsaron abin da zaka gani wanda zai maka amfani a addininka ne ko a rayuwanka ko rayuwan al'ummanka to babu Ka me amfani shi ne bawo shi yake cewa da muguwar rawa wanda kin tashi to ba ruwanka da su eh rabu da su kawai don wallahi ni ina jima talaka Fi ya gama ibadan ya gama shan wahalan talauci ya je lahira su sun je sun ci haram shi kuma ya yi gulma kun gane ga haramiya a gefe ɗaya kuma ga zunubin mai gulma sai a kwaso waɗannan gulman maki ɗin sai a lissafa sai a kwaso haƙƙinsa a kanka a ba su sai ga wani ɓarawon gwamnati ne fa ƙarshenta a lahira ya tafi kuma da lada mai yawa kuma naka talaka kai jama'a mi a hankali jama'a mun gano wannan da kyau ko wallahi mi a hankali in ba ka ba akwai problem an gano wannan eh to sai mali ce fa'iza arada ay yatakallama bil kalima nazara duk wanda yake son zai furta kalma ko yaya take wallahi nazari nan na sha gaya muku zai yana cewa me yace me zinal qawla in hawalta madaha muhammadin ka auna magana duka in yi nufin yabon manzon Allah ta ce mai fafi kulli ƙaulin mustahilun wa Ja'izu. Allah ya magana ka lissafa shi kar yi daren ka ya ɓaci, wanda bai kamata ka faɗawa wa magana ba ka faɗi. mun gani wai kana da ikon ka yi kaza yanzu ko yi ka sha mamaki yi Sani ban taba ga mutumin da zai wani abu mara kyau in ce kare yi ba zan ce yi akwai ranar kin dillanci ko dai muna raye ko mun je lahira kuma lahiran nan ba gaskiya ne duk yanka sai kaji kuma karka yadda khatar ya rika riya maka wasu abubuwa a ranka wai ai kaza zaka cuci kanka ne wallahi zaka cuci kanka yasa malam yace in kana nufin yin magana lissafa hal fiha ribhun wa fa'ida am shin wannan magana tana da riba ko fa'ida ko babu jama'a waɗanda ba san Allah ba ka sa mun da suke lissafawa suna lissafa riban duniya ne ai in muka faɗi kaza muka yi masuwa na ƙarya muka cin mutunci muka masa kage muka masa kazafi nan zuwa mun samu kuɗi mun samu kaza mun samu kaza duk wannan ba shi ake ce ma riba ba wannan kun ƙara sa kanku cikin bala'i ne so da wancan maganan ta halattar maku abin da bai halatta gare ku ba kun ƙara nutsa cikin kogin musiba ne ba ku sani ba kuma ita musiba ko mutum bai gama da duniyan nan lafiya duk duk dabaran shi kuwa kuma madadin ka fada musiba kai kokarin ka fita ko wallahi wani khatar din ne zai ƙara shigo maka kana ganin ai in ma ka ce kaza ko ka aikata kaza sai ke ta zulmawa ƙasa baka sani ba sai sanda taban ya gama cinye ka sai ke fargan jaji an gano wannan da kyau ko sai ke fargan jaji yau da zan tuna muku wasu maganganu da wasu makaryata a garin nan suka rika faɗa a kanmu na ku mamaki duk irin wannan ne ba su da shi ba su da lissafi ba su da nazari ba su da mashawarta zuciyarsu ba ta da kyau aikinsu bai da kyau ba su da mutunci ba su aimas masu tarbiyya ba kun gano wannan duniya suka samu gaba sun karyata Allah ba san addini ba ba su yadda akwai kiyama ba duk waɗannan abubuwan ne yake sasa cikin matsala inda sun suna kallon waɗannan ababen wallahi abubuwan da suke na ɓanna da ba su yi shi ba amma ni dai na sani daɗi na da gobe sauran zuwa an gano wannan inda yake tsaron a cimma Allah za a ci kisa ne ba abin da nake mai gaugawa kawai roƙonmu Allah ka tsawaita mana rai mai amfani to shine sai mala yake cewa fa in lam yakun fiha ribhum amsaka anha in ka lissafa babu riba addinin ka shine abin awon farko ba? kayan su irin waɗannan da ba san Allah ba abin da suke fara lissafa mai za a samu a duniya shi ne farkon lissafinsu shi za kullum suke da matsala kullum ka same su suna makaryata ne su an gano wannan da kyau makaryata ne su shi ne mala yake cewa ka duba in akwai riba in babu riba kakai wa in kana fi ribhun inda riba a cikin magana sai ce nazara shi ma kai nazari kafin ka faɗa isa na sha in faɗa muku duk magana in za ka yi ko ka duba ka ganta duk gaskiyanta ba duk gaskiyanta sai ke nazarin faɗinta zan ji magana nan da kwana uku ku ji na yi shuru amma ɗaya daga cikinku yana jin ta yanzu kafin minti talatin duk garin na ana da labarinta kuma gaskiya ce amma aunawa na gani ba riban da zan samu a addini ba riban da zan samu a kaza sai ga ba ta da kwalitin da zan faɗe ta sai in share ta kawai sai yi kamar ma ban sani ba za ga mutum allah allah yake gaya min ya faɗa sai ce wannan maganin ka bata kaka ƙara faɗi shi kuma gani yake ai in ya faɗa a dandalinsa sanda suke zama suke tsegumi to ai za a ce kai yana samun latin kai baka san bala'in da wannan abin zai ja maka nan gaba ba an gane hal ta bi biha kalimatu arbahu ha? shin wannan kalman ka faɗa tana da riba shin ba za ta hana maka wani riba da ya fi wannan ba a duniya za ka iya samun din matsayin da kake so amma kuma ka rasa matsayin lahira don Allah alim ya amfani wannan eh yanzu kwanakin baya akwai waɗanda aka sa suke ɗan kewayawa kewayen da suke shine su samar su samu mutanen da za su yi wata harka a siyasance kun gano wannan kuma ana son a samo waɗanda aƙalla irin wanda suke gwanaye zaman dandali ne da akwai manufofin da ake son a cimma da hakan wanda ba zan faɗa ba da na ji labarin sai na kira namu na ce masu magana iri ka za ku daina yi Sau da baka zan san da za a zo kawai sa wakilinsa ya zauna cikin ku ba suka ji sai suka zauna wakilin cd ya zama goma da su suke ta taɓar gaza iri-iri su a tunaninsu ai magana da suke faɗi gaskiya ne kuma duk abin da suke yi kowa daga cikinsu yana yi ne don abin da zai amfani da shi haka ne haka tafi ba amfani kaga maganan can ta ja sun yi asarar ribahu arbahu minha wanda ya fi wannan riba kuma wanda aka sa ya bincike su suna tare da shi suna hudda tare gano kuma ba yadda ya iya dole yana da kalmomin bakinsu ya je ya sa aka ci don shi ma so yake ai ya samu haga rashin jin magana kisa ko da akwai riba ciki malice hal tafutu biha kalimatun arbahu minha wannan kalman za ta sa ka yi asaran abin da ya fi wannan riba falayu da yi ha bi hazihi yi daka tozarta mafi riba da ɗan wannan yanzu magan da aka faɗa kai ta surutu na iska duk ka gama iyakan fa waɗannan ƙauyawan da kake hira da su su kaɗai ka birge haka ne abin da zai biyo bayan ka shine matsalanka shine matsala wai za a ratta an tastadilla alama fil fastadil alaihi bi harakatin nisa malaci in kana son ka gano abin da ke cikin zuciya ko to lura da abin da harshe ke motsawa a kan shi fa innahu yuqalli'uka alama fil qalbi sha'a sahibuhu am aba in kana son ka gane me mutum ya kudurci a zuciyar shi ko lura da abin da yake faɗa bakin shi ko abin da yake faɗin nan shine ke haska maka abin da ke cikin zuciyar shi so da ƙi gani za a ci wani matsoyin ka ne kaza kaza kaza amma kuma kalmomin bakin shi ga da suke ana nima mai da kai sakarai jama'a mun gano wannan da kyau ko ne ma mai da ke zakare za ka samu mutumin da a kanka da ake cawo masoyinka ne aika zane kalmomin bakin shi a kanka ba su da kyau aikin gaban shi a kanka ba su da kyau tunanin shi ba su da kyau kuma nan sai mai da ke zakare wai baka san me kake yi ba jama mun gano wannan akwai wa mutumin da ya tashi takannas ya tafi har abuja ya je rubuce-rubucen banza a kanmu har ofis ina kama rubuce-rubucen sun gama bincike sun tabbatar makaryaci ne an gano wannan an tabbatar makaryaci ne ya daga ba wani zai ce fahimci fahimce shi mai ne ce ko harin koma ga Allah ba za mu fahimci juna ba waɗanda suka yi binciken cikin jami'an tsaro duk kafirai ne suka ce ta yaya irin waɗannan makaryatan za su ga cycle na addini ta yaya as how ku faɗin magana ƙasa da kwana biyar da fara bincike mun gano ƙarya sama da talatin ku ba ku da masu shawara ne na ce akwai amma irin su ne rubuta statement ɗinka da comment ɗinka na rubuta su can zuga je ni kuma ɗaki ka biyo ni kaga Allah ku? Allah shi kyauta zan muku bayanin abu wata rana ni ga zan matsala na ke sai ɗan faɗi ɗan faran amma sauran kuma ganyen da reshen zuwa tushe suna tafi Allah ya sa mu dace to shine mala yace ka dubi wannan da kyau da gani duk wanda yake son ka gano abin da ke cikin zuciyar shi ko kalla abin da yake faɗa wallahi shine abin da ke cikin zuciyar shi nan muke gaya mutane maganganu iri zai ce wasu oh, nan da wata manufa me muka faɗa har kun kasa gane maganganun mu ke gaya muku abin da ke cikin zuciyarmu mu ga shi a rubuta an baka wannan da muka faɗa kan musa ko saboda kai zuciyanka zuciyan iblis ji ba ka da gaskiya kai semi ɓarawo ne ya za ke ganin kowa irinka ne ya za ka wahala ka je kana ta neman mutanen da babba su da yin abin da ke kai mutane cikin matsala ke nan je kana neman jama'an da ba su ne ga waɗanda suke nan sun gaya maka ga abin zuciyanka ta ce maka wai ba abin da suke nufi ba kenan to je ka nemo abin da suke nufi sai za ka wahala zuciyanka ta yi ta farfasa ka zauna cikin matsala da kuncin rayuwa ga kowa nake son jama'a ku ta wannan tunanin haka sai ka zauna lafiya an gano wannan da kyau ko yanzu ga daga cikin lafazi irin wannan da haka ake gano an zo man da wani kes duk da cewa ya dogon suma amma mun farfada mashi ma hayati yana son zai tashi mun gano wannan yara ne guda biyu suka je suna neman aure a samun da suka je ɗaya daga ciki in za a naɗa sarautan ƙarya a samar shi ya kamata a ba sai ya siya zuciyan yarinyar da iyayen yarinyar duka shi kuma ɗaya mai gaskiya ne da komi in sauta za a ba shi za a ba mahaifiyan yarinyar sai ta tsinci wasu kasusuwa da muka taɓa yi na yadda ya kamata a yi bincike kan maganar neman aure to sai Allah ya taimake ta lahaza sai ya shige ta ɗan kaɗan ranar juma'an nan sai ta zo majalisun mu nan da karatu aka fita sai ta nemi ganinmu kuma ta yi sa'a 'yan arzikin suna kusa aka zauna dai aka yi magana da na lissafa maganganun da wance yake gaya masu don cikin gajiya wannan mutumin fa magabaci ne magana ɗaya da ya gama sadda in na buɗe masu cikin ɓauran magana sai su ga a uzu billahi shi abin da ke cikin ran shi kenan na ce duk wanda ya bi wannan tarkon da ya ɗanɗana maku hako kai ƙarshe kai auren nan ku za ku sha mamaki ta ce wallahi malam yanzu yayyinta guda biyu cikin musibin da nake ciki kenan kuma duk waɗannan abubuwan shine gadon da aka sa mana na ce wannan kuma shi mai gaskiya ne saboda kaza saboda kaza saboda ban taba ganinsa ba amma labarin maganganun na ce dai gaskiya kuka faɗa to ga abin da ke cikin zuciyarsu gashi nan gashi nan daga nan da ke zama da jama'a ko wannan shi ke haska maka abin da ke cikin ran mutum yana faɗin magana za a gano inda ya sa magaba yanzu wannan maganan fa yana son ya nuna muku duk in za ku yi maganganu da mutane irin mu ku rika lissafawa in ba ka za ka sha mamaki kana faɗin magana kafin ka raba baki magana nake lissafawa duk sautin bakinka sautin banza ba ruwana da shi maganar nake lissafawa shi ke aiko man da sakon abin da zan fahimce ka kan shi kuma in kana son ka gane wannan ababe ne da yawa za ka hada daga ci goge a ilimin usul fikihi ka kware a ilimin qawaidul fikihiya sannan ka samu direwa a cikin aƙida da kuma abin da ya shafi ilimin firak duk wannan abin za ka san shi Allah ya je te bincike jiya da daddare take gaya min sun gano abin da ma ni ba ma sani ba ni ma ba ma san shi tirin makaryaci ne fasiki wancan mutumin kirki salihi sun kishi saboda bai iya kariya ba to malam za mu turo ta kai mata bayani cewa ku je ku mata bayani in ta ji to in ji ba ku hada su kawai jiki magayi ni ga san problem ɗin nake in na ga maka ko zan ce ai ta su su ko ai ta yi dafawa ga cikin ruwa aka ce da kada suka ce don lokacin a shiga aiki yi. <laughs> a shiga a yi. dai da kwaɗayi ko da me duk wanda ya shiga cikin ruwan da ke da kada kwaɗayin kifi ya kai shi to ko dai ya fito ba hannu ko ba kafa, ko babu rayuwa haka ne dole ɗaya sai ya faru ba a makada rashin mutunci ya bari Allah shi kyauta wa ammal khatawat amma su ko tako takonka da aka ce ga kiyaye shi ko <laughs> fa ha bi Allah yanqula qadamahu illa fi ma yarju thawabahu Allah karka sa kafa kan wani abu sai abin kake sa ran ladan shi sau suna mamaki wai ya kai na bar 'yan wawa me nake nema a wurin me nake nema in za ka yana ga abin da zai zama matsala duniya da lahira an gaya maka ni unguli ne unguli ne ke neman mushe don ba ta kashe dabban farauta da kanta haka ne zaki ka taba gani yana cin mushi shi ke mai kaso ma kan shi ka gane wannan da kyau ku ni malamai na da iyaye na sun ce kun afada kun afad ka zama zaki kar ka zama ungulu ita ungulu sai mushi take samu ta ci ba ta da katabus ni ne zan je yi kafada da kafada da ungulayi <laughs> ƙaryar mutu ta sha ƙarya ni ne zan je in nemo innal fata man ƙala ha ana ba laisal fata man ƙala kana abi jama mun gano nan da ke to me ke cikin ungulu ballanta na kitsanta khatawat dinka kai hankali wallahi karka sa kafanka a komi sai abin da yake tsara ladin shi fa illan yakun fi khatahu mazidu thawabin ut anha in dai har inda za ka tsulma kafanka babu ladan da zai daga darajanka duniya da lahira yi zamanka khairar lahu wannan shefa zama alheri kakka shiga kul karka suke ne za a ɗauka wai rayuwa a je a shiga abin da kawai za a samu kuɗi ko kul wallahi karka saki ka jira ka bi a hansannu wannan wurin da ba a san a isa wallahi sai an isa shi ya ce tafiya sannu kwana nesa kuma da muguwar rawa ya ce wallah ga duk tashi kun gane ma'anin da muguwar rawa ka mige kayan rawa jiri ya kama ka kafa da kafasa baki ka mige kana jiran a baka kudin rawan ka amma ne to da wannan bala'in guda uku gara mi gara tun an cewa an da shiga ka gaji Allah shi kyauta bala ya ce wa yimkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin ya khaturu ilaihi qurba yanwi Allahu eh a fataqa'u khatahu qurbatan bala ya ce wa yimkin an yastakhrija min kulli mubahin ya khaturu ilayhi qurba Ba mamaki duk abinda ya so ma, in na halal ne ka bi ka aikata ki ƙara ma kusanci zuwa ga Allah wai nuyi hallahu fataqaw khatahu eh qurba duk abin da ka tunkara in mai kyau ne sai ga ka ƙara kusanci ga Allah madaukin sarki in na banza ne kuma ka yi me ka jinye jikinka sama ka kalli kuma ka bibiyi jama'a da yawa a yau duk abin da suke bibiya bala yake kai zuwa gare shi musiba daga mutum ya aikata abubuwa da yawa a baya kun madadin ya convincing ya tabbatar da abin nan fa ba fa daidai bane ya tuba a wasu laifuffukan yake karawa wai shi mai wayo ne misali in yau a duniya kowa sakare ne kai ne mai hikima an yadda an gani an yadda a lahira ma Allah haka yake <laughs> jawabin gani e eh, ballantana na duniyan ma kallon sakar karo suke muku an gani isa na san mutane zama sun san me suke Allah ya shiryar da mu to jama'a kun ga waɗannan ababe guda nawa eh guda hudu kuma mun yi sharhin su da kyau ko to kowa ya je nazarin su Allah duk jama'a mu wannan ke jefa cikin matsala kakka taɓa raba ɗaya biyu wallahi shi ne duka kai-kai da mutane zama sa da sai ce su sun bude idansu sun bude zuciyansu sun saki bakinsu sun gara kafafunsu wannan shi ke sa cikin problem duk sanda ka zauna a inda ka san za a jefa maka shubuha da shakka ko kakkaci da qur'ani ya ce fala taqud ma'ahum karkaci iza ba alfahari ba ni ba wanda yake samu wata shubuha babu za ka kana ba labari ne ni maganin nake lissafawa wannan maganin ita za ta bani labarin waye kai don me ke cikin zuciyanka madadin ka zo ne ka yi min illa kai sai ka tafi ne maka illa so na riga na gano ka kuma na aje ka a wani benci mun gano wannan da ke ku to haka ya kamata wannan karatun ya nuna mana ka san ka zauna wajen dandali ka zaga matsalan nan wala ka yi hankali qur'ani ya hana ka wani zai ce to yanzu mu gaba da mutane a ah, ba na gaisa ba dole dole yake gaisa da shi sai ka je ka zauna kai ta surutu kai ta bada labarin ƙarya ana baka na ƙarya a fama kin musulmi a cikin rai haka siddin mutsalakan ba wani dalili eh ma kowa shiga tetayin shi Allah madaukin sarki taimake mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum